الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تدم قدماه باب قيام النبي باب ما بيان أكن أيوة دريت منذ صلى الله عليه وسلم hatta ta dima kadama ha kahun shi su kumbure wa qalat aisha aisha radiyallahu anha tace hatta ta faddara kadama ha kahun mazo sallallahu alaihi wasallam sun ka kekece sun ka ji tsage wal fuduru abinda aka ce yan fuduru al shukuku tsaguwa malaha min fudurin al fuduru ashukuku in fadar idza sama'un sama'un in in حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مزعر هو ابن كدامة an ziyadin huwa ibn ilaqa qala ce samitu naji al-mugira radiyallahu anhu yaqulu shina cewa in kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama haqiqa manzo Allah ya kasance la yaqumu shina tsayuwa cikin dare da yusalli domin shi sallah manzo Allah shina tsayuwa dare shina sallah hatta ta rima kadamahu haƙawa hon shi su kumbure auta ƙaho ko kuma kabrin shi fa yuqalu lahu sai a ce manzo Allah sallallahu alaihi sallama. ka ga nan ga an ka shahi al-maqulu sannan kuma an ka shahi an shahi wanda ki an shahi abinda an ce manzon Allah me aka gaya mishi sannan shi kuma watan wane ne gaya mishi haka fa yuqalu lahu sai a ce mishi ya zo cikin tafsiri na suratul fatahi watan faqila lahu aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qad gafara laka Allahu ma taqaddama min zambika don me za ka kwana kana kiyamu da ko kuma kama ibada haƙahunku su kumbure qad gafara Allahu laka ma kaga faɗa Allah laka ma taqaddama min zambika Allah ya gafarta maka duk abin da ya gabata na zunubinka wa mata a har da abin da ya jinkiri sannan kuma ga wata riwaya ta abi awana yace kila wu aka ce mishi a ta takallafa haza za ka kallafa kanka wannan sannan kuma wa fi riwayatul da Aisha ga wata riwaya ta Aisha qalallahu Aisha Aisha Aisha ta ce mishi atasna'u haza ya rasulullah ya manzon Allah kana wannan wa kaggafarallahu laka gashi ko Allah ya gafarta maka to wannan wadan shi na aka ce faƙila lahu sai aka ce mishi ata suna haza za ka yi wannan ka kama na filfili cikin dare har shi kasance kafafunka su kumbure za ka yi wannan wa ga ghafara Allahu laka gashi ko Allah ya gafarta maka to sai fa qala sai manzo Allah ya ce afala akuna shin ban kasancewa abdan baba shakuran mai godiya ko kuma afala uhibba an akuna ban son in kasance bawa mai godiya Allah Watan kenan nan an gafarta mazon Allah dukkanin laifuka ne sai kasance su masu tambaya ko kuma tan masu neman mazon Allah ya sassauta mu kai ne kamar suna ganin wai me yasa mutum me yasa mazon Allah zai wahal da kai ne gashi Allah ya gafarta mishi Allah ya gafarta mai laifuka ne gaba ɗaya mata kadan mai zami ko mata ahara ko shi na da su Allah ya gafarta mai ballabe da su Allah ya gafarta mishi dukkanin laihi ne mata kadan mai ka wa mata ahara to me zai sa kuma hashta shi kuma shina ibada saboda dama abin da ka ai ibada tsoron tsoron azaba da son gafara ta Allah da son rahama ta Allah to shi gashi gafartacce na gafartacce na kuma bai jin tsoron azaba bayan bai jin tsoron azaba azaba kuma sannan ya samu gafara ta Allah ya samu rahama ta Allah to me yasa zai tashi shi wa da kai shi ta ibada kware kware da gaske shine sai ce to ai wannan sababul magfirati wato sababin wannan gafara don hakan ga ashe ni ma ya kamata ni kuma in gode ma Allah sai kasance ashe kenan kaga ita ibada ba gehe guda aka yanta ba mutum na yawa shi ibada saboda jin tsoron azaba ta Allah ko kuma saboda son gafara ko kuma saboda son rahama ta Allah to duk annan mazon Allah ya same su to zai ibada zai yi ibada saboda godiya Allah don haka ce afala akuna abdan shakura babu man nama inda sahar, bai mai bayani akan wato wanda bacci inda sahar lokacin jijjihi man nama inda sahar, wato wannan kuma domin sassauta maka ga ibada idan ka faro ibada ka faro ibada idan jijihi sai ka tsaya ka kwanta in ka kwanta sai ka tashi da nishadin ka tashi da karhin ka maluma sun ce in kai wannan zai kasance za ka tashi da karhin ka sosai sosai kuma wannan zai nisanta ka da gariya saboda wanda ta so da subahin an haga ganin shi idanu jawur da ganin haka nan an san kenan bai kwanta ba ashe in ka dan kwanta ka huta sai ka tashi sai ka wurtsake sosai sosai sai ka to ga sallar subahin ba ko gane ka ibada da dare to wannan kaga don ka kanka ya kamata ma kai ma in ka yi ibada ka kai tsakiyar dare ka tsaya ka kwanta in ka kwanta sai ka tashi lokacin lokacin asuba in ka tashi kai alwala kai sai ya kasance da kai da wanda kun shina kwana da kai duk gudana ba a samu bambanci amma in ya kasance baka tsaya ka huta ba ka hito sai ka hito cikin kasala in kai to ka kasala idanunka na da ja da ganin haka nan an san ba kwanta cikin dare ba da gani kenan an san ka kana ibada wannan bai nisan taka da ganye ba in kana son ka nisanta da gaje kuma ka samu nishaɗi kuma saboda mi ita rayuwa ana son ba ta hutu ana son a ba ta dama ta hutawa rayuwa kana da haƙƙi gare ka don haka ita ma rayuwa ka ba ta nata haƙƙi na hutu gwargwadon abin da ya kamata ka bata to shi na ce babu man nama baya mai bayani akan wanda ya kwana inda sahar lokacin jijjihi hadisna Ali ibn Abdullah qal hadisna Sufyan huwa ibn Uyayna qala hadisna Amr Dinarin anna Amr Autin ahbarahu أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله حقيقة مزون الله صلى الله عليه وسلم قال له يا تيمشي أحب الصلاة من يهيك صلى إلى الله الله صلاة داود صلاة داود عليه السلام وأحب الصيام sannan mahihicin azumi ila Allah zuwa ga Allah Ta yamu Dawud azumi na Dawud wa kana Dawud ya kasance ya namu yana kwana nisfal layli rabin dare waya kumu shida tsayuwa sulusahu sulusu ne waya namu shina kwana sulusahu ga sulusin dare waya sumu yawman shina azumi ne guda waya tsuri yawman shina ne guda wannan ita ibada ta Dawud alaihi salam Dawud alaihi salam kana ya namu nisfal layli zai raba dare kashi shidda idan ya raba dare kashi shidda sai shi bacci cikin kashi uku kana ya namu nisfan laili kashi uku na farko sai shi bacci wa yaqumu sulusahu kashi biyu kuma cikin shidda sai shi kasance shi kiyamul laili wa yanamu sulusahu sai shi kasance kuma watan bangare guda na karshe shi ko sai shi kwanta kuma shi bacci ciki ne babu man nama inda sahari kaga ya kasa dare kenan kashi shidda kashi uku bacci kashi ɗaya ɗaya bisa shidda a biyu bisa shidda ibada ɗaya bisa shidda bacci kenan kashi uku bisa shidda uku bisa shidda bacci biyu bisa shidda ibada ɗaya bisa shidda bacci wakana ya kasance ya suma yoma shina azumin yini guda sannan kuma wai furi yoma shina shayi ne guda حدثني أبدانو a daidai muke ko حدثني عبد huwa Abdullah ibn Usman al-Marwazi qala ahbarani abi mahaihina Usman ibn Jabal ya gaya mini an shuba daga shuba an ajasa huwa ibn abi sha'sa'i qala ce sami'tu naji abi mahaihina abu sha'sa'i qala ce sami'tu naji masruqan masruqan huwa ibn al-ajdai qala ce sa'altu na tambayi Aisha radiyallahu anha ayyul amali wani aiki kana kasance a haɓar ilin nabi sallallahu alaihi wasallam in ji shi mazruku ya aisha ya ce mata shin wani irin aiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama watan ya qalat tace adda'im aikin da mutum ke dogewa shina yi in ka saba da qiyamul layli kila karhe uku na dare shi kasance da uku na dare ya ka tashi ka yi in raka'a biyu haka ya isa ko raka'a biyu haka ya kasance dai ka dawo kana yi ka ka dauko ka fara goma goma in ka fara goma goma ya kasance ka komo biyar da biyar ka komo biyu in kana goma goma ka komo shidda da shidda ka komo hudu da hudu ka komo biyu da biyu ka kasa kakkai haka nan a ka dauki aiki da haka iyawa a manzo Allah shi a cewa alaikum min al'amali ma tudiquna ku dauki aiki irin yadda kuke iyawa inna Allah la yamallu hatta tamallu inna Allah haqiqa Allah la yamallu ba shi barin ba ku sakamako hatta ta mullu sai kun kosa kun bar aiki to shi na tace tace abinda aiki aikin da manzon Allah ya so da ku wani aiki yanzu shi wannan masruq ya tambaya Aisha sai tace adda'imu aikin da manzon Allah ya so da ku wani ina aiki aiki wanda mai shedo doge shi na aikatawa ba ana nuhin dawama irin wagata kullum kai ta ba ka yankewa a a lokacin da ka saba da da lokacin nan yayi duk sai ka tashi kai in raka'a biyu haka yayi kai raka'a aibu. in hudu ka doka ka doki hudu ya kasance ne ka yanke don abinda a hikima aka rashin yankewa in baka yanke ba kai koyi da mala'iku saboda mala'iku kullu cikin ibada suke su mala'iku kullum su a cikin ibada ba su yankewa to kai ma in ya kasance in lokacin ibada ka yi ashe kai ma ibada ka bata yanke ba sannan kuma hanyoyin da hanyoyinka hanyoyin sama inda ayyukan kware ka shiga hanyar ka ta sama inda ake kada kwarai ka shiga kullum sai ya shiga kenan wannan ka yi koyi da mala'iku kuma sannan littafin kana aikin kwarai kullum ana rubuta ma na kwarai ciki ne adda'in sai qultu mata kana yaqumu yoshi ne manzon Allah ke tashi shina qiyamul layli kala tace yaqumu idza sami as-sariha yaqumu manzon Allah shina tashi idza sami an yaji as-sariha lokacin da ji kukan zakara wasu malumma sun ce kukan zakara inji abdullahi ibn abbasin yace zakara na kuka cikin rabin dare wasu kuma sun kace shina kuka cikin sulusun dare na ƙarshe. to amma dai akwai hadisi wanda an karwaito wanda kasance ya zo bisa ga dalaki ma rawahu imamu ahmad wa abu dawuda wa ibnu maja an zai bin al-juhani annahu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shina cewa la tasubbidika kada ku zagi zakara fa inna ku yuqidul salati kina ta da ku saboda ku yi sallah ko kuma yuna da ilu salati kina kiran sallah wai kamar kiran da shi kai kamar yawan kukan da shi kai shina kuka ne domin masu domin kina fadakar da masu sallah lokacin sallah yayi hmm, don haka manzo Allah ce la buddika kada ku zagi zakara fa inna ku yuqidul salati kina ta da ku saboda ku yi sallah wannan kuma hadisi inadi inadi ne jayyid ne inadi ne mai kyawu ne to shi na watan sai ɗaya ta ce koma shi na tashi iza sami a sariha ko iza sami in yaji asariha zakara lokacin ji kukan zakara sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tashi da ya ji kukan zakara sun lokacin jijiya kenan ashe kenan kaga babu man nama inda sahari kana ya kumu iza sami asariha ashe kenan kaga wacce shi kai dan ba a cewa ya tashi in ba bacci shi kai ba حدثنا محمد بن سلام هو البيكندي قال أخبرنا أبو الأهوسي an al-ash'asi qala ce sami'a naji qala ce idza sami'a sariha qama fa salla wannan ƙari ne daga wacce riwaya idza sami'a sariha qama fa salla wacce riwaya ta wannan abdanu babu idza idza sami'a sariha kawai babu babu qama fa salla amma ga wannan riwaya ta Muhammadu Salami Albekandi daga Abil Ahwasi shi kuma daga Ash'asu shi kuma Ash'asu daga daga mahaifi ne shi kuma mahaifi ne daga wannan daga daga masruku shi kuma zuko daga Aisha idza sami asaliha kama sai shi miƙe fa sallashi sallah hadisna Musa ibn Isma'il qala hadisna Ibrahim ibn Sa'ad qala zakara abi mahajina ya gaya mini saduna Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf an abi Salma daga abi Salma an Aisha daga Aisha radiyallahu anha qala tace ma alfahu sahru indi illa ma'iman jijjihi bai taɓa isko manzon Allah ba guna illa na'iman sai shina bacci babu man nama inda sahari kenan kullum in jijjihi kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yin jijjihi zai kwanta ashe kenan kaga kenan kukan zakara daga sun dare na farko zai fara kenan tunda an kace can ya ta shina tashi in ji kukan zakara ashe kenan shi tashi in ji kukan zakara daga sun dare na farko koko daga sun dare na karshe koko daga tsakiyar dare ba wani nama inda sahari in an ka ce man nama inda sahari kenan zakara na kuka tun harko harkon dare kenan tun sulusin dare na harko zakara zai fara kuka shi nuna ma lokacin tashi ayi ibada yayi lokacin tashi ayi ibada yayi kafin lokacin sallar subahin ta'ani tana nuhi annabi sallallahu alaihi wasallama babu man tasahara falan yanan hatta sallar suha kaga wannan ya saba mace ne ga wancan ya gudi umumi shi ko wannan ya gudi iktisasi babu man nama inda sahari wannan ya gudu ashe kenan ba shi ga dare gaba ɗaya da ibada sai ga wani hadisi shi kuma watan ya zo wannan kuma ya kulla babi akan man ta sahara wanda ya kasance ya ci gaba da ibada man ta sahara har yayi sahur bayan ya doge shi na ibada har yayi sahur kanan yau nan bai kwanta ba hatta sallar subha har yayi sallar subahin to wannan ya sa a mace ne ga to mi a bambancin wanga da wace ne ga can babu man nama inda sahari babu man tasahhara falam yanam hatta sallar subha nan bai kwanta ba wannan suka ce wannan umumi na amma ana nuhin ihtisafi da shi wannan umumi na wanda aka nuhin ihtisafi da shi tunda an ka ce man tasahhara walam yanam hatta sallar subha bai kwanta ba har ya sallar subahin can kuma gashi ya ce babu man nama inda sahari wanda ya kasance kwanta lokacin jijjihi to wannan suka ce umumi na amma mai gudun ihtisafi abinda ake sasin da a ciki a ce kenan duk ibada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai cikin dare to ya kasance shi na kwantawa shi huta cikin ta amma ban da cikin watan Ramadana wata ramadana bayan ya kare na fili da dare sannan da tsaya shi sahur bayan ya shiga da sahur in ya kare sahur ba zai kwanta ba sai ya ta ya sallar subahin haka yake ga dukkanin wasan dare na ramadana shekin kenan kaga ga dukkanin dare na ramadana haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai amma kenan banda sauran dare dai wanda ya kasance ba cikin wata ramadana ba to wannan shi a wajen jami'i حدثنا يعقوب بن ابراهيم هو الدورقي قال حدثنا روح ابن عباده قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أروبة عن قتادة هو ابن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله حقيقة منذ الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت da zai dan sabitu radiyallahu anhu ta sahara sun yi sahur falan ma faraga yayin da suka kare min sahurihim daga sahur din su qama nabiyullahi annabiyan Allah sallallahu alaihi wasallam miƙe ila salati zuwa ga sallah ta subahin fa salla ya salla fa qulna mun ka ce ma Anas fa qulna li Anas mun ka tambaye Anas in ji katada yace mun ka ce mishi kam kana bayyana faragi himamin hima? menene gurgudu tsakanin kare wasu da suhur din su wa duhulihima fi salati da shiga su ga sallah ta subahin qala ce qala ce ka kadari ka kadari ma ya qara'u rajulu 50 ayatan ka kadari gurgudun ma ya qara'u rajulu wanda mutum ke karanta 50 ayatan aya 50 shi a gwargwadon ƙayar sahuru ɗinsu da sallar su ta subahin babu man ta sahara falan ya nan hatta sallar subha babu tsulun kiyami fi salatin laili bai mai bayani akan tsawaitar da tsayuwa ga sallah ta dare an ashin mi an mahihici tsulun kiyami ko ko kasarci su sujudi wani an mahihici dukkanin wannan ko wani akwai hadisi wanda tabbatar da shi حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا shuba. أن الأعمش عن أبي وائل هو شقيق بن سلمى عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال ce sallaitu na salla ma annabi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tanga wani dare falam yazal qa'iman manzon Allah bai doge ba shina tsaye hatta hamamtu bi amri su'in haini niyyat hannun himugun wani abu abu yace na kasance tare da manzon Allah da da Abdullahi ibn Mas'ud mai ƙarfin ibada na sosai yana da ƙarfin ibada yace na yi koyi da manzon Allah saboda shi Abdullahi ibn Mas'udin shina zama cikin gida guda tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda duk inda manzon Allah yake Abdullahi da Mas'udin na nan to yace wata rana manzo sallallahu alaihi wasallama na yi koyi da shi wallan ya zalbe ya gushe ba mai shina tsaye hatta hamamtu hanne niyya bi amri su'in in aikata wani mugun abu kunna muka ce mishi wa ma hamamta me kai nuhi qala ce hamamtu an aqauda na niyya in zo na bu azar nabiy sallallahu alaihi wasallam bar manzo Allah tsaye in ni haka nan nayi mugun abu saboda me Allah shi na cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uzatun hasanatun sannan kuma Allah shi na cewa فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم ashe kenan kaga muddin manzo Allah na tsaye kana zamne to kai mugun abu don haka ce na miya aikata mugun abu yace sai sai an kace miya na kai ne aikata yace na so in yi zaman ni na bar manzon Allah tsaye ta ibada yace amma sai ni sai ni tsayawa saboda na sai in ni haka na yi su adabin don gudu in yi su adabin kuma in yi mugun abu don haka kasance sai ni hankurin gudu manzon Allah haka na amma ni na gaji kenan shi ya gaji amma manzon Allah bai gaji ba saboda mi manzo Allah na tsawaitar da tsayuwa kenan ga sallah tsawaitar da tsayuwan nan shi ya sa Abdullahi huwa ibnu abdurrahmani an abi wa'ilin huwa shaqiqun salma an huzaifata daga huzaifata radiyallahu anhu annan nabiyya haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana kasance idza qama in ya tashi da tahajjudi domin qiyamul layl li saboda ibada min layl cikin dare ya shusu fahu liswaki ya shusu fahu shina kurkur baki ne biswaki da siwaki ya shusu fahu ayyudan likfahu manzo Allah na sa siwaki shi goggogi baki ne da shi watan wannan kenan ga. babu dulul qiyami lis salati babu dulul qiyami fi salatil layli bai magana akan tsawaitar da tsayuwa ga sallah ta dare to gashi ya ce shu sufahu shina kurkur baki ne saboda shi sallah ashe kenan kaga in ya tashi manzo sallallahu alaihi wasallam zai fara suwaki ashe in ya suwaki ashe kenan shirin tsayuwa dare na zai ya shirya matsayi kenan babu kaifa kana salatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama bai magana akan sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ta kasance wa kam kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layli sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raka'a nawa yake da daddare haddathana abul yamani qala na Shu'aibu an zuhri qala ahbarani salim ibn abdullah anna abdullah ibn radiyallahu anhuma qala inna billah inna rajulan haqiqa wani mutum wasu sun ce abdullahi ibn umar na wasu sun ce ba shi bane wannan sun ce ba su ba shi bane sun yi hujja ita a riwaya ta mulimu shi abdullahi ibn umar ce wani mutum ya tambaye manzon Allah na kasance ba kowa tsakanina daga ni sai shi sai manzon Allah ni ne tsakanina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma shi ya tsakanina da manzo shi na tambaye manzo sallallahu alaihi wasallama kenan kaga ba Abdullahi ibn Umar na ba kala inna rajulan haqiqa wani mutum kala ya ce ya rasulullahi ya manzon Allah kai fa salatul layli ya sallar dare za ta kasance wa mi a adadinta kala manzon Allah ce mishi salatul layli kala ce masna na sallar ta dare ana yin talaka a biyu wato wata in an kai biyu a sallama idan an kai biyu a sallama fa idza hitta suha idan ka ji tsoron a sun hake tuwa alhijiri ko kuma ta in ka ji tsoron duhula wakati salati subhi wata in ka ji tsoron shigar lokacin sallar subahin fa autir kai wutiri bi wahidatin da raka'a guda haddathna musaddad qala haddathani yahya huwa ibnu sayyid al-qattani an shuba daga shuba qala haddathani abu jamrata nasarunu nasarun qala haddathani abu jamra nasarunu imrana ad-dubai an ibn abbas daga abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma qala abdullahi ibn abbas yace kana salatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ga riwaya ta abu zarrin كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم sallah ta manzon Allah ta kasance salasa ashar raka'atan raka'a goma sha raka'a goma sha uku ya'ani bil layl sha nuhi da daddare amma in aka gama da sallar subahin in aka gama da raka'a buna raka'atul fajri in ga wutiri ga raka'atul fajri sun zan kenan sha uku in an ka hidda in an ka hidda raka'atul fajri sun zama sha ɗaya حدثنا إسحاق هو ابن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله هو ابن موسى قال أخبرني إسرائيل هو ابن يونس an abi husainin daga an abi hasinin daga abi hasini an yahya ibn wasabin daga yahya ibn wasabin an masruqin daga masruqu qala masruqu yace sa'altu aisha na tambaya aisha radiyallahu anha an salati rasulullahi daga sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bil layl cikin yakin dare fa qala tace sab'un wani lokaci shina raka'a bakwai wa tis'un wani lokaci shina tara wa ihda asharata wani lokaci shina goma sha ɗaya siwa ka tele fajiri banda raka a da ke a jiri a ashe kenan ka gana manzon Allah idan akwai fursa sai shi raka a goma sha ɗaya in babu fursa wani bi shi bakwai wani bi kuma shi tara wannan kuma daga damar da samu ko kuma daga lokacin lokacin da manzon Allah shi cikin ƙoshin lafiya zai yi raka a goma sha ɗaya banda raka a tarfajiri in bai cikin ƙoshin lafiya kuma sai shi raka a bakwai ko shi raka a tara حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حمزة بن إمر... قال أحب... إيه مكي حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنزلة قال أخبرنا حنزلة أن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها قالت تاشي كان النبي صلى الله عليه وسلم منذ الله كسر يصلي من الليل kina yi sallah cikin yankin dare salasa asharata raka'atan raka'a goma sha uku min ha daga cikin su alwuturi akwai wuturi wa raka'atul fajr akwai raka'a guda ke to alhijri babu qiyamin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil layli wa nawmihi wa ma nasiha min ko babu qiyamin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama mai bayani akan qiyamun nabi sallallahu alaihi wasallam bil layl cikin yankin dare wa nawmihi da bacci ne wa ma nusiha da abinda an ka shahi min qiyamul layli naujaci na qiyamul layli wa qawlihi da ce ta ala da haka ya ayyuhal muzammilu ya kame ya kame rufa da bargo kum ka tashi a layla cikin yankin dare illa qalilan in ba ka na ba nisfahu rabi ne awin kusko ka rage minhu daga rabi qalilan kaɗanna. aw zid alaihi ko kuma tan ka ƙara gare shi kadan na wannan da mahashari radiyallahu anhu ya ce nan ga zaɓi an ka ba manzon Allah zabi biyu an ba manzon Allah zabi na farko ko dai shi kiyamun laili ga nabin dare gaba dai alal batti babu ragi babu ƙari ko kuma an ba shi zaɓi shi ƙara kadan na ko shi rage kaɗan na shi ƙara daga shi kara shi rage daga rabin dare ko kuma shi ƙara daga rabin dare wata shi ne ce zaɓi yuna an ka ba shi zaɓi na farko dai Allah bacci shi ibada ga rabin dare gaba ɗai zaɓi kuma na biyu wanda an ka bashi ko shi rage kaɗan na ko shi ƙara kaɗan na wada tilil qur'ana sannan kuma tambaya wannan ka karantar da alqur'ani kai karatu alqur'ani tartilan karantawa dake dake Allah ce inna sunurki haƙiƙa za mu je ko za mu aiko alaiha gare ka ƙaulan zance su kilan mai nauyi wato wanda kasance shine alƙur'ani ƙur'ani na da nauyi ƙwarai da gaske wajen bibiya hukunce hukuncen da ke cikinsa ko kuma ƙur'ani shina da nauyi ƙwarai da gaske ranar alƙiyoma bisa ga mizani wato nauyin alƙur'ani lalata mai nauyi ta ƙwarai ga mizani inna sanurqi alayka qawlan saqilan inna nashi'atal layli ashaddu wa da'an wa qawmi kila wata rana wani mutum ya zo inda malikun asr radiyallahu anhu ya zo da tambaya imamu na malik ya ce mai bari har gobe gobe sai ya dawo ce bari har jibi jibi ta dawo ce bari har gobe ya ce ya imamu na kwana uku kullum in zo tambaya guda tambaya mai sauki kace kuma sai gobe in dawo gobe kace sai gobe in dawo gobe kace sai gobe ga tambaya mai sauki amma ka ki bani jawabinta sai shi wajibi shi ce tambaya adda sauki qala allah subhanahu wa ta'ala inna sanulki ilayka qawlan thaqilan inna sun rike ilaiha qaulan sakina ce dukkanin hukunci tsanani inna sun rike alaika inna sun rike alaika hakika muna jeho maka muna aiko maka qaulan sakilan magana mai nauyi ce wal ilmu kulluhu sai mai dukkan ya nauyi gare shi babu ilimin da bai da nauyi sami inna nashi'atal layli hi ashaddu wada'an inna nashi'atal layli haqiqa ibada ta dare nashi'atal layli falkawa ta dare hiya ashaddu ita ce ita ce mahi tsananin watan wada'an abkuwa ko kuma watan wada'an dacewa inna nashi atal layli haqiqa tashi cikin dare ayi ibada hiya ashaddu wada'an ita an mahi tsananin wada'an dacewa nashi atal layli ibada ta dare za ta dace da abin da ke cikin zuciyarka in ya kasance kana yawan kiyamun laili to duk abin da kake faɗi ga bakinka abin da adalai da zuciyarka kenan sai shi kasance abin da ke cikin zuciya Shi ne zai daidai da abin da gabakin ka abin da ke ga gabakin ka amma wannan mai yawanci da kiyamul laili haka wasu maluma suka fassara inna nashi atal laili hiya ashaddu wala'an haqiqa tashi cikin dare kai ibada hiya ashaddu ita ce mahi tsananin wada'an dacewa da abin da ke cikin zuciyarka abin da zaka faɗi ga bakinka shi dace da zuciya kenan ba a samu munafici gare ka wa a qaumi sannan kuma ita an mahi daidaita ma ka. inna laka fin nahari safan awilan inna laka haqiqa kana da safhan fage awilan mai tsawo fin nahari da rana don haka ka rayar da darenka in ka rayar da dare in rana ta yi sai ka tafi zuwa da abincin da ka ci in ka samu abincin da ka ci kuma ka tsaya ka huta rana na da yalwa sosai sosai inna laka fin nahari safan awilan haqiqa da rana kana da lokaci mai yawa kana da yalwa mai yawa wa qawlihi zance ne alima an tuhsuhu alima Allah ya san Allah tuhsuhu ba ku ya kididdake ibadodin da an ce ku yi fataba alaikum don haka sai Allah ya gafarta muku faqar umma ta samin alqur'ani ku karanci dukkanin abin da suka na alqur'ani wata amma cikin qiyamul layl din ku kenan ashe kenan kaga an sassauta can dole an ce qumil layl illa qalilan nisfahu amin qus minhu qalilan kuma yanzu an sassauta nan kuma Allah shi cewa inna sunuki inna sunuki alayka qawlan saqilan inna nashi'atal layli hiya ashaddu wada'an wa aqawmu qilan inna laka fin nahari safan awilan sannan kuma sai Allah ce faqar ummata tara ku karanci dukkanin abin da sauka min alqur'ani alqur'ani alima an alima Allah ko alima an sai yakunu Allah ya san sai yakunu zai kasance minkun daga cikin ku marda marasa lahiya wa aharuna wasu kuma daga cikin ku yadribuna fil ardi za su tafi cikin ƙasa yabtaguna suna neman mifilan lahi baiwa ta Allah wa ahruna suko daga cikin ku yuqatiluna fi sabilillahi suna jihadi domin ɗaukar da kalma ta Allah fa qara'u ma taysir minhu don haka ku karanci dukkanin abin da aka sauki minhu na alqur'ani wa aqimu salata ku tsaya da sallah wa atu zakata ku bi da zakka wa aqridullaha ku ba Allah rance qardan hasana rance mai kyawu wa ma tuqaddimu min khairin wa ma tuqaddimu duk abin da kun ha gabatar suwa min khairin na alheri li anfusikum dun kawunanku tajiduhu za ku same shi inda lahigun Allah huwa khairan shine mahihici wa azama sannan kuma zan shi an mahi girman ajaran galada qalam abbas abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma yace nasha aqama bil habashati inna nashi'atul layli wa tan qiyamul layli hiya ashaddu wada'an ita an mahi tsanin dacewa wa a kawo mukilin ita an mahi zai da maganarka maganarka za ta yi daidai da kaulinka maganarka za ta yi daidai da abin da ke cikin zuciyarka nasha'a qama bil habashati wato kenan wannan luga ce ta habashawa ita ce ta faɗo cikin alqur'ani qur'ani ana samun lugogin da ba shi ba ciki ne don haka amma wannan bai hana bai kore a ce qur'ani dukkani ne larabci ne saboda shigo wasu lugogi wanda kasance ka annana cikin alqur'ani watan nasha'a bil habashati abinda ake nufi da shi watan alqiyamu na sha aqama qama bil habashati shi kuma abinda ake ce muda'an wadan qalam wada'atan dacewa muwada'atul qur'ani dacewa da alqur'ani ashaddu muwafaqatan shine mahi tsananin shine mahi girman muwafaqatan dacewa li sam'ihi ga jin shi wa basarihi da gani ne wa qalbihi da zuciya ta li wadi'u li wafiqu li wadi'u li wafiqu li wadi'u idza ma harama Allahu ashe kenan kaga duk wanda ka kiyamul laili idan mutum ya tsaya shi na kiyamul laili sosai to dukkanin abin da ke cikin duk alqur'ani zai kasance daidai yi shi kasance qur'ani shi daidai jinka da ganinka da zuciyarka sannan kuma da dukkanin abin da zaka hurtawa ka hurta daidai alqur'ani idan ya kasance kana hurci daidai alqur'ani zaka faɗi gaskiya zaka yi adalci za ka yi makarimul ahlaki za ka bar ƙarya za ka bar giba za ka bar annabi manci. duk umarni na alkur'ani za ka je za ka bar dukkanin hane-hanen shi inna na shi atal laili hi ashaddu wada'an wa aqamu qila anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya kasance yudiru min shahari watan shina shi a cikin wata hatta nuzanna hammazaci Allah ya suma bashi azumi minhu da gare shi waya su musannan manzo Allah na kama azumi hatta na zanna hammazaci ko hatta nu zanna hammu ci watan Allah ya Allah yudir bahisha wa kana ya kasance la ta sha ba ka son an tara ka gane shi min Allah cikin yankin dare musalliyan mai sallah illa hu sai ka gane shi in kana son ka ga manzon Allah cikin dare shi na sallah za ka gane cikin dare shi na sallah wala na'iman sannan kuma tan baka son ka ga manzon Allah shi na mai bacci illa hu sai ka gane shi na mai bacci tabahu sulaimanu sulaimanu ko ya bi muhammadu ja'far kenan ko tabahu sulaimanu wa abu halid haka na abu halid al-ahmar dukkanin wa tabahu sulaimanu wa abu halid al-ahmar an humaydin daga humayd al-dawili an anas daga anas saboda mi humayd al-dawili an anas wasu suna cewa bai jo daga anas ba amma kuma gashi na abinda buhari ce sami anasan ya jo daga anas bayan wannan kuma bayan ya kawo wannan ya ce ya jo daga anas kuma bai tashi da mutaba'a wace irin mutaba'a mutaba'a tamiya yace tabi'ahu Sulaiman wa Abu Halid al-Ahmar an Humaydin babu akada shaytani ala qafiyati ra'ati idza lam yusalli bil layli alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah an ce yau an manta ba abu gomez ba ku rawi ba sai a diba abu gaitul ihwani adiba shahi na arba'in da tara arba'in da takwas na za a tashi to ken adiba arba'in da takwas zuwa arba'in da tara wa ƙala shehu ta gamma da hullahu bi rahmatihi a shehu malan ta gamma da hullahu bi rahmatihi wa ƙala ya ce almautu bil ajali mutuwa da ajali haƙƙun gaskiya ta wasu alu munkarin tambaya ta munkar wani kirin da na kirin da makaburi ga wanda an kawa kabri wa gairihi da wanda ba kaure ba wanda wuta wanda wuta ta cinye gaba daya ko kuma wanda ruwa sun ka tahi da shi ko wanda namun daji sun ka tahi da shi wanda namun daji suka cinye shi gaba daya ba furga komai ba daga cikin su ko kuma ta wanda ruwa sun ka cinye ba a san gawa ta ba a same ta ba ko wanda wuta ta kone gaba daya ba a samu komai ba daga cikin nama ne to duk dai wannan watan su azul qabri tambaya ta kabri ga nake da munkara lil makaburi ga wanda an kawa kabri da wanda ba a kabri ba dukkanin su dai hakun gaskiya ce sha bayani wa ma yajibu al imanu bihi akwai abin da kasance wajiba a yi imani da shi annal mauta haqiqa mutuwa yakunu shina kasancewa bin qida'il ajali domin karewar lokaci bi qaulihi li qaulihi ta'ala da min zance ta'ala do haka wa idza jaa ajaluhum idan lokacin su yazo la yastahiruna ba a yamsa jinkirin sa'atan lokaci guda wala yustaqadamuna sannan kuma tamba a gabata musu lokaci guda ba a ƙara musu ba a rage musu la yastahiruna sa'atan ba a yi musu jinkirin sa'a idan lokacin mutuwa ya zo ba a ƙara ma awa guda sannan kuma idan lokacin mutuwa ka bai zo ba kuma ba a rage maka ba a rage la yastahiruna sa'atan ba a ƙara maka wala muna ba a ragewa abinda aka ce takadimi tun lokaci bai ba a kai ka lokacin abinda aka ce wa tahiri lokacin shi kuma a ja ka baya to ba a rage ma ba a ƙara ma wannan magana akan kenan al'ajal al-mautu bil ajali haqqun wa qawwara da yasu go fi kitab tafsiri wa qawwara da yasu go fi kutub tafsiri gal tafsir tafsiri wal hadisi da hadisi anna qawluhu haqiqatan ce ne sallallahu alaihi wasallama yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabiti Allahu Allah eh to to wa karwar da ya so gofi kutubul tafsiri ga littattafai na tafsiri wal hadisi da hadisi anna qawluhu ta'ala haqiqa zance ta ta'ala dau haka yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli Allahu Allah yusabbitu shi tabbatar da alladhina amanu wannan ne imani bil qawli Sabiti, da zance tabbatacce nazalta sauka fi su'alil qabri ka tambaya ta qabri wa mura murada haqiqa abinda aka nuhi bil qawli da zance tabbatacce fil hayatid dunya huwa kalimatu tauhidi ita kalima ta tauhidi wal muradu abinda aka nuhi bi qawli sabit fil ahirati abinda ake nuhi da zance tabbatacce ranar alkiyama at-tazbitu tabbatasuwa inda inda su qabri Allah shi baka dama abinda ka faɗi duniya na kalimar shahada ka tabbatar da shi cikin kabri shi aka ce ma wata alqawlu sabitu fil ahirati ana nuhi cikin kabri wa min zalika akwai daga cikin wannan ma ahrajahu al-buhari akwai abin da Buhari ya ruwaito wa mullima da mullimu wa gairuhu ma da wani su annal bara ibn azibin daga bara ibn azibin wa gairuhu a wa gairihi da wani ne annabi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala manzon Allah ya ce yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabiti Allahu Allah yusabbitu shina tabbatar da allazina amanu wa'anda ne imani bil qawli sabiti da zance tabbatacce kala sai yace nazalat tasu kafi fi azabil qabri wannan aya ta sauka ga azabul qabri fa yuqalu lahu ana ce wanda ke cikin kabari ma rabu kwane ne Allahnka fa yaqulu sai ya ce rabbi Allah Allah shine Allah na wa nabiyyi Muhammadun annabi na Muhammadu sallallahu alaihi wasallama fa zalika wannan qauluhu shine zance ne jalla wa azza azza wa jalla yuthabbitu Allah Allah na tabbatar da allazina amanu wannan imani bil qawli sabiti da zance tabbatacce fil hayatid duniya wannan kalima da sun ka faɗi cikin rayuwar ta duniya Allah na ba su dama wa tabbata sheta wa ahirati haka nan cikin kabarin su wal wal buhariyu buhari ya rawaito an anas bin malikin qal yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah shina cewa innal abda haqiqa bawa idza wudi'a fi qabrihi idan aka sanya cikin kabari ne wa tawalla anhu ashabuhu wanda ya kasance suka tubuɗe suka juya suka bashi bai innahu la yasma'u qara'a alihim innahu haqiqa cewa shi zai zama shi na jin qara'a watan kadawa saukinin alaihim takalman su atahu malakani sai mala'iku guda biyu su zo inda yake fa yaqu udanihi su zamna da shi fa yaqu udanihi sai su zamna da shi zamne in ya miƙe zamne fa yaqu udani lahu sai su ce mishi man ma kunta taqulu me kake cewa fi hadha rajul ga wannan mutum muhammadin shine muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa amma mu'min amma mu'mini fa yaqulu sai ya ce ashin na shaidi annahu haqiqa cewa shi abdullahi bawan Allah ne wa rasuluhu manzonsa ne fa yuqalu sai su ce mishi unzur kadiba ila maqadika ga wurin zaman ka minan na wuta fa kada haqiqa abdalaka Allah Allah ya huhura maka bihi da shi maqadam wurin zama gida mina jin cikin gidan aljanna wa yuriyahu ma jami'a nuna mai su gaba ɗaya wannan abinda mumini zai samu kenan wanda kasance mumini ne ya imani in an ka tambaye shi an ka ce mi ka sani game da wannan mutum Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ya kolo kuma manzon Allah ne manzon Allah ne na imani da Allah na imani da shi kuma shine manzon da an ka aiko mini sai a nuna mishi wurin zama ne cikin gidan wuta saboda dukkanin mutum shina da gida biyu shina da gida cikin gidan wuta shina da gida cikin gidan aljanna in yayi imani da Allah yayi ibada gidan shi na wuta sai a hukura mai shi a bashi gidan aljanna da kafiri shi ko gida ne na wuta sai a ba kafiri shi ka kafiri ke zai zamna da gida biyu na wuta shi ko mumini sai ya samu gida biyu na aljanna ga gida ne wanda ya kasance da mana shi na wanda Allah ya bashi sannan kuma ga gida ne guda wanda ya kasance ya gada ga kafiri shi kuma kafiri ga gida ne na wuta Allah shi muna kariya wa qala qatada qatada yace wa zikira an ambata muna annahu abinda a sha'anin yusafu ana yalwata fi kabri kabari ne arba'una zira'an zira'i arba'in wa qala muslimun muslimu yace sabuna zira'an zira'i saba'in aka yalwata mishi wa yamla'u alaihi huduran a cika mai kabari ne da ainihin ni'imomi ila yawmi asuna har da aka kada matattu sun wasu annan raja'a sai shi wata mulum ya koma ila hadisi anas zuwa ga hadisi na anas fa qala ce wa ammal munafiqu amma munafiki abul kafir ko kafiri fa yuqalu hu sai a ce mishi ma taqulu me zaka cewa fi hadha rajul ga wannan mutum fa yuqulu sai ce la adari ban san ayin zan cewa ba kuntu na kasance a kulu ina faɗin ma ya nasu abin mutane ka faɗi na ji mutane ka faɗi ni ma haka nan ni ka faɗi a ce mina na me suka faɗi fa yuqalu sai a ce mishi ka sa suka faɗa sai ce ban sani ba a ce la dareta kada ka sani wala laita kada ka yi karantawa wa da rubu sai abu ke shi bi madarika da kulki min min hadidin na wai wai ko wa da rubu sai abu ke shi bi madarika da kulki min hadidin na karhi da rabatan bugu bayna uznaihi tsakanin kunnuwa ne wa yasihu sai shi kuwa sai hatan kuwa ya zama uha kullu man yalihi duk wanda ke kusa gare shi cikin kabari shina jin kuka nai illa sakalaini in ba mutane da aljannu ba su da ba su jin hargowa ce amma kowa na jin hargowa shi wa qala shaykhu tagammadahu Allahu bi rahmatihi ya tambihi akan ƙarin bayani akan la yasta'hiruna sa'atan wa la yastaqdimuna la yasta'hiruna la yasta'hiruna sa'atan wala Muna ba za su yi jinkiri ba ga lokacin su ba za su kuma ba za a ƙara musu ba la yastahiruna sa'atan ba za a yi musu jinkiri ba sa'atan a ƙara musu awa guda wala Muna sannan kuma za su gabatu ba ko la yastahiruna sa'atan haka ne ko dama shine la yastahiruna sa'atan wala yastaqdimuna istahara yastahiru la yastahiruna sa'atan idan sun ka nemi a jinkirta musu ba za a jinkirta musu ba a ƙara musu awa ɗaya ko kuma a ƙara musu yini ɗaya wala yastaqdimuna sannan kuma watan idan suka so kuma a gabatar musu da lokaci ba za a gabatar musu ba abinda an ma'ana aya na nan ga watan Allah ba zai yi musu jinkiri ba ba zai kuma ƙara musu ba abinda aka ce ma jinkiri na nan ga lokacin mutuwa ya yi a ƙara ma awa guda abinda aka ce ma takadimi lokacin mutuwa bai ba a rage ma awa guda ba a rage ma kwanuka ba a ƙara ma kwanuka la yasa'iruna sa'atan ba za a ƙara ma kwanuka ba wala Muna ba za a rage ma kwanuka ba suna jin kukan bugun da aka yi mishi amma wa'anda a cikin ni'ima ba su ji Wa'anda ke cikin ni'ima ta Allah ba su ji na'am na'am eh eh eh ba don biɗan gafara ba ba don tsoron azaba ba shukuran lillahi subhanahu wa ta'ala don haka ce afala akuna abdan shakuran ban kasancewa ba mai godiya ba zan kasancewa ba mai godiya ba ba zan so in zamo bawa mai godiya ba eh. hmm. a wannan wanda ka cewa yana ibada saboda ya wuce matsayin ibada wannan kuskure na kuma laifi na babba babu wanda kai ga wanga matsayin ba manzo ba in na fata hana laka fatahan mubina li laka Allahu ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima babu wanda bai da laihi in ba manzo ba sallallahu alaihi wasallam sai annabawa annabawa da mazani ba su da laihi amma shi manzo wannan khususiyya sai ta wannan falila sai ta gafarta mai laihin da ya gabata da wanda ya jinkirta ko da kinan malumma wajen tafsiri sun yi bayanuka sosai sosai akan waga aya li ya laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara li yaghfir laka Allah ma taqaddama abin da ya gabata min zambi ummatika na zunubin al'ummarka wa ma ta ahar da abin da ya jiki na zunubin al'ummarka duk an gafarta maka saboda me manzo sallallahu alaihi wasallam shi an ka aiko idan al'umma ta sun kai abin kwarai shi za a tambaya in kuma sun kai abin da ba daidai ba shi za a tambaya sallallahu alaihi wasallam to sai kasance aka ce an gafarta mai laifukan al'umma sun gabatar suwa kenan ba za a tambaye shi laihin su ba su za a caji laihin su sannan kuma watan wanda za su aikata wa nan gaba bayan wucewa ta yi kuma za a tambaye shi ba sallallahu alaihi wasallam hmm. na fahimci tambaya ta yi tambaya ta shi na tambaya akan waɗanda haka ne sun wuce lokacin ibada ba su da laihi illa kawai suna ibada ne kawai hmm. na'am na'am na'am to wannan kuma to wannan wannan na fahimce shi kina magana akan zattuka irin suna surabi'atul adawiyya da makamantansu ko wa'anda ke cewa ba su bautan Allah don hisa su aljanna ba don jin tsoron shiga wuta ba ba don son aljanna ba a'a suna bauta ma Allah dan ya cancanta a bauta mishi Allah ya cancanci a bauta mishi don haka suka bauta ma Allah wannan ya daidai da fasara ta Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Abbas karkashin wa ma halaqatul jinni wal insa illa ya'buduni yace inna Allah kanzul la yu'rafu fa halaq al halqa arifuhu Allah taska wanda ba a sani ba ya halici halitu don husan shi ashe kenan nan ga ibada ta sanin Allah aka nuhi ibada ta cincinta bauta Allah ya cincinci abota mishi ko babu ta babu aljanna Allah ya baka ci ya baka sha ya baka gani ya baka ya baka lafiya duk ga da ga ni'imomin da Allah ya maka ashe Allah dai ma wannan ni'imomin ko ba ko babu aljanna babu wuta cincinci ka bauta mishi abinda suka nuhi kenan ba dan ba su ji tsoron wuta ba ba dan ba su son aljanna ba wannan mubalaga ce ga zama watan ainihin mubalaga ce ga ubudiyya ka tabbatar da kai bawa kake Allah ya halice ka don bauta don haka ko babu ta babu ajin da zaka bauta ma Allah na'am bai ba eh eh eh shi shi wannan shi wannan hadisi ke nunawa Eh. Eh. ko wanda lada gare shi ko wani umarni na Allah Allah ya ba da umarni a mai da'a ya ba da umarni a bar saba mishi wanda adda ulsa ana biya ta azumi in ya kasance azumi na cuta mishi azumi ya faɗi gare shi lallai kawai kullum in aka azumin shi ba da mudu guda amma in akwai wani akwai wasu lokuta wanda ya kasance shi na samun lahiya sai shi samu irin wannan lokacin sai shi azumce shi au an ɗabibin arrafa sai da sai da ka'ida ta likita sai ka zo likita ya gaya maka cewa haƙiƙa lalle wannan shi na cuta maka kuma ka jaraba ka gane shi na cuta ma dan ya kai likita ya ce abu na cuta ma ko ya bai cuta maka din ko kuma shi shi auna rashin lafiya ba ta kai matsayin da take cuta ma ba amma ya ce tana cuta maka wannan ya ce ana tsammanin da Allah game da tasbihi idan an yi rukuɗi hmm. na ji wani malami yana sha idan ka daure limu kace ce azim hmm. to kai yi laifi menene gaskiya wannan babu nan shi ga cewa subhana rabbiyal azim ai kamar wakafina subhana rabbiyal azim waqafi na kai subhana rabbiyal azim yake subhana rabbiyal azim sai kace subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim wannan daidai na bashi komi kaida ce ta arabiya to to Allah ya tabbatar da alheri Allah ya sanya alheri ciki Allah sai mun kasa kasuwanci ya sanya mishi albarka ina tambaya shin ku ya halatta malamin sallah yana tambaya ko ya halatta abin malamin tsibbu sallah to in dai ka san tsibbun da shi kai babu kayanci ciki kana gace sallah amma in ka san macibbaci na wanda ya kasance shi na kafirci shi ka bihi sallah dan harauna bai kafiri sallah ne ya ce in Allah shi da da aka yi ta azumi a mata da maza suna samun lada tahajjudi na haɗa mata da maza ba a samun lada gare shi zunubi ne ya lada ta yawa don shari'a ta hana haɗa mata da maza wuri guda a acin aula min masa da cin wa ma shakakata qif a cin barin da'a aula min alwuqu'i fi mafsadatin yahi fada a cikin banna kaga in ka diba da'a ta ta abin ta tahajjudi barin ta ga mata yahi su ta saboda mata in sun kazo jin tahajjudi suna ayyukan da basu dace ba kuma mahiyoci su mata sun yi kawa cikin jijihin sannan aka fita shi dai muhalata tsakanin mata da maza haramna mun sha bayani akan wannan ne hukuncin ɗan kasuwar da ya buɗe shagonsa ya ya buɗe shago ko ya kasu jeri da kayayyakin dai abubuwan daji ya aje cikin shago kamar firgin idan ma mutum ya zo a cikin shagon sayan kaya yana iya ɗauko minira da ya bashi shi ni a hukuncin wannan to haram na wanda an ka zo sayan kaya na shi ɗauko minira shi ba su ko shi ba da wani sanyi a sha saboda wannan kamar tarbona kuma shari'a ta hana tarbon ta hana tarbon ah, mai sayan kaya ba a haka nan shi mai tsayin kaya ba a dama hura a bashi sannan ba a bashi mai da sha kamar cin hanci na ka bashi ka ta da kashi zo ko ina ke na sai wurin ka hmm. Hmm? ka ce ba ka da ruwa cikin ka Yeah. <laughs> Eh, dan ke bi shi dawo ko in baka sai suna baka wannan kaga ashe ba daidai na ka amsa ba duk irin waga ta ai ai irin ba da min na da abin da ya kama da haka ne in yi to in baka zo sai nama ba zai baka sai baka yi menene hukuncin cigaba menene hukuncin addu'a eh, menene hukuncin mutum wanda yake ya ba da kiwon laki ga makiyayi sai zama kiyayen da bai kulawa da nake din ya zama ma ba ta fita kiwo idan aka zo tana iya tafiyar ta kasuwa ta yi kafanna wannan fannin da take yi makiyayin da an ka ba kiwo adali ko kuma mai nake din to wannan dokan nauyin dabba mai ita ya kamata shi ɗauki nauyinta in kana da dabba wanda ya kasance ta kiwo ce shari'a abin ta ce ka ba ta abin da ka kwashe ta ko kuma ka sanya ta ga makiyayi wanda ya kasance na kai ta wurin kiwo ta tahi ta yi kiwo ta dawo lahiya in ba a samu ɗaya daga cikin waɗannan ba ba ka iya ciyar da ita ba ka iya kiwonta to shari'a na baka dama ka saishe ta in ba ka sayar ba kuma shari'a za ta sayar ta ba kuɗi ko ka so ko ba ka so ba don haka shi ne ka ga nan ga ba laihin makiyayi na ba laihin wanda ba da kiwo na dan ka san wanda ka baki wanda ka baki wa in zai kai ta da yanda ake samu abinci ka sani in zai kai ta ba a samu abinci kuma ka sani eh. Eh. to takaddun alkur'ani idan suka samu lalacewa suka dudduge gaba daya za a tafi ga wuri mai tsarki na sai a tubuɗe su ya yi a ƙone eh no eh sai eh, sha ma kauce hmm. to wannan in ya nuhi sadaka babu komi in ya nuhi sadaka ba don ka sayi babu komi ga wannan wannan kama kyauta ce hmm. Hmm. assalamu alaikum assalamu alaikum saurara a saurara a saurara a saurara a saurara bari shi a cikin tambaya bari shi bakin tambaya kake nan kun fahimci tambayar shi to wanda wanda an wanda an naga hannu shi matsayin sadaka za a aje shi gane sai suwa gane sadaka eh? eh sadaka kenan ai sadaka kenan eh, eh. eh. assalamu alaikum a saurara a saurara a saurara a saurara shi turare kina da mace sauran kayayyaki na sayarwa turare in baka ji kamshi ne ba ba za ka sanya yake ba kuma an yadda da yan ka zo sayan akwai ababen da yan ka zo sayan su sai ka dana ka jiya kamar irin kubewa in za ka sayan kubewa sai ka dana kamar irin kaboshi sai ka dana kamar ma irin rogo sai an karya ka jiya shi mai zaƙi na ko mai tsaci ne akwai ababen da ya kasance danawa da sunawa shi a kyawun su. to duk abin da ba a iya ganewa

Eh. to su ko gaskiya ni abin da na gani suna aji wanda ya kasance aka shafa ma in ka ce to ya irin wace ne ga za a gwada ma ga irin duk suna da kwalabe kowane tare da annan cikin layi akwai kwalbatiyo da kasance gudu daya ce za a ɗauko goga ma da kaga duma su tare da nayi za a goga ma ka ji ka ji kamshi ne sannan ka sayi <laughs> eh. na'am to shi dai qur'ani shi shi qur'ani gara dai shi da kone shi yan an ka tubu dai aka binne cikin kasa yayi kaga sai shi koma kasa ai amma a ce ka kone alqur'ani kaga bai da dadin ji kana irin inganci ne a cikin mai kawai a wasu yana halatta ya ce da wajen da haka na kuma ba shi halatta ka taimaka ma mai kuɗi da ruwa ta kowace hanya ta kowane hali na eh. Eh. Hmm. duk haram na wannan ba a yi eh eh, eh. in eh, ya kunna injin eh. eh oh kamar hasken kamar hasken wutar eh. to in yi sha hasken shi a cuta mai ai kamar shan inuwa gidan mutum na kamar yanzu ka zauna gindin inuwa mutum gidan abin ga bayan gina mutum ka sha inuwa ai bai cuta mai da komai ko to duk abin da bai cuta suwa yan kai wa makwabcin ka shi ko kuma kawai mutum shi ba a tambayar ka haƙi ranar al'umma abin da ka cutarwa shi aka tambayar haƙi ba abin da baya cutarwa ba hmm, kamar hasken latirin ka tsaya ga hasken latirin kai karatu bai cuta mu mai mai wannan abin dan bai kare hasken kamar inuwa ta bai kare ta eh eh, eh. Hmm. eh. eh to kai ne abin da annan in dai baka aje ba ya zo sayayya wanda zo sayayya bai da kuɗin sai fiya wuta ka ba a kiyaye bai da kuɗin sai fiya wuta eh in yace in yace ka biya mishi sai ka ce mai shari'a ta hana hmm. an ce an ce lokaci an ce eh jama'a sun ce lokaci eh wannan wannan kamar hadiyya ce amma kuma ya kama da irin wannan amma tun da kana cikin kana cikin wannan a kana cikin wannan tsari na MTN din tun da layin MTN gare ka wannan kamar ka zo ka sai Coca-Cola ce lokacin cintuwa a ceki da ka sai Coca-Cola da ka sai Coca-Cola ka cinci marhi ga marhi ya kasance an ka samu kwalba kaga ba za ka biya ba to dama mun taɓa bayani akan irin wannan wannan kaga ba a ce mai caca ko saboda ba cinka an kai ba sannan kuma ba a ce mishi sadaka saboda sai ka yi ko sannan kuma ba a ce mishi kyauta saboda kuma wani haƙi gare ka sai da ka sai wani abu sannan an ka baka wannan abin to shi ne irin wannan shari'a suka ce ya za a je shi to wannan sai a koma kawai ga asuli asuli ko min halal ne da ba haramta shigo hmm, don haka sai a bar shi halal kawai wani ya roƙi awa mahaifi ne addu'a ta gafara da mahaifiyar shi Allah shi biya mata bukatunta sannan akwai wani abokin karatun mu shi ma da mahaifi ta rasu shi ma yana roƙon a yi mata addu'a Allah ya gafarta musu sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala